kuma musulmi barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na mu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar litinin ne ashirin da hudu ga watan ramadan jiran mu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara biyu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai da a 24 ga watan uku shekarar bature 2025 wannan kuma shine darasi na goma sha shida insha Allah a cikin jerin jiyar darussa na yi wasu wannan majalisi na ramadaniya da muke gabatarwa daga wannan risala maqalatun ramadaniya shahru siyar adabu wa ahkamu na shekul ustaz doktor professor abdulrazzaq bin abdulmuhsin al-badr Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a masu bibiyar wata darasi na wanda kuma ta ba mun karkare babin da malam ya kawo mana bayani game da fa'idodin ambatan Allah ko da kuma irin sakamakon da yake biyo baya da shi ne an wato ambatan Allah ɗin sai dai wani hangari ba gudu ba jama'a azumi ba ya kare da cewa muna ashirin da hudu ubangiji Allah ya sa mun dace waɗannan kwanaki da suka rage kamar yadda muka sani kwanaki ne daga cikin kwanuka masu muhimmanci a cikin wata ramadan to bai kamata a ce mun yi ƙasa a biyu ba mu sake zagewa kuma mu ƙara dagewa Ba mu sani ba bayan wannan darasin za mu sake samun damar wasu darasi domin bayan kwana biyu muke karatu ko ah, kun ga yau ashirin da hudu sai ashirin da nawa kenan a da bakwai ne ko sai ashirin da bakwai za mu dawo idan mun dawo kun ga sai dai a zuwa yi sallama kenan sakamakon haka sai muke ganin to za mu dan yi tasaffuhi sai mu je wasu shafuka cikin can karshen littafin saboda alaƙan wasu ibadoji da ya kamata a ce mun san su da kwanakin da muke a ciki da haka idan kuka duba daga inda muka tsaya babu da yake bayani game da fa'idodin ambatan Allah ko to next inda ya kamata mu shiga shine fadlul qur'ani karim wa makanatu falalan alqur'ani mai girma da kuma matsayin alqur'ani wanda duk da bamu shiga babun ba amma mun kai mana wannan tsokaci a munasabat mabambanta so idan muka dawo za mu ci gaba da karatun wannan littafi imma bayan sallah ko kuma yadda ya yi to sai a rike wannan waje daga nan za mu tashi insha Allah fadlul qur'ani alkarim wa makanatuhu fadlan alqur'ani mai girma da kuma matsayin alqur'ani a wajen mu musulmi a shafi na hamsin da shida kenan ko an rike an sa lamba to sai mu ci gaba da dubawa bayan wannan faslin akwai wani fasli da ke gaba da ma ne ke a haniyatu fahmi alqur'ani wal amalu bihi muhimmancin ka fahimci alkur'ani kuma ka rika yin aiki da shi shi zai biyo bayan wancan insha Allah in za a yi karatun za a ji me yake nufi sannan sai bayani game da Ramadan shahru taqwa kun ga wata Ramadan din nan da muke ta bayani a ciki to wata ne da ake son mutum ya samu takawa menene takawa kuma ya mutum zai samu takawa me kuma fa'idan da zai samu ya samu takawa su ma za mu ji insha Allah mu zo kan babu babu da ya biyo bayan wannan shine Ramadan shahru sabr watan ramadan to watan hakuri ne me ake nufi da hakuri hakuri irin na wanda an mare shi sai ana bashi hakuri ana cewa ai hakuri hakuri a'a ba irin wannan ba to me yasa ake kiran watan ramadan watan hakuri shi ma za mu je a ƙarƙashin wancan insha Allah sai babu na gaba bayan wannan ramadan shahrul istighfar jama'a watan ramadan watan neman gafara ne bai kamata wani ya yi wa ainihin wato kan shi. haƙƙin da babu ruwa ba wanda babu ake ake cewa ko to idan ka kuskura baka nemi gafara a wannan watan ba to ai da na bature ko ban san lokacin da za ka samu gafarar zunubanka a wajen Allah ba kuma domin Allah ya gama baka dukkanin dama da yake ba bayan wajen su nemi gafara a wannan watan ya gafarta musu kai sai baka nemi gafara ba kuma sai ba a gafarta maka ba to ga gaya min yaushe za ka samu wannan opportunity ba? babu shi ne kawai magana zama an fahimci wannan da kyau ko shi yasa ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'ika ya zo gare shi yayi addu'a cewa duk wanda watan nan ya shigo ya fita yana raye da lafiyan shi amma bai yi aikin da za a gafarta mishi ba kai Allah ya kire mishi albarka da wannan sinanne ne bai da albarka bai da amfani mala'ika ya zo wannan addu'a fa kuma ya ce maza Allah ya ce a mun kuma annabi ya ce a amin to wannan zai zama wato sakaci mafi na ƙarshe da mutum zai yi a rayuwar shi ga muna cewa da saura kwanaki shida ko biyar watan ya fita gaba ɗaya ban kwana kan tuntuna an fara ban kwana jiran fitan shi kawai ke shi yasa a ƙarƙashin wannan ya kawo wasu gaba hadisin nan da muke ishara ko shafi na Ya ce an abi hurairah ta kala kala rasulullahi A ta wasallam atani jibril ko gani malaika jibril ne zo mini alaihi salam fa qala fi ya muhammad ya kai annabi muhammad man adraka ahada walidayhi fa mata fa dakhala an-nara fa ab'ada duk wanda ya riski iyayen shi a raye ka same su a duniya ka girma kai hankali wani zai shekara ashirin da iyayen shi wani zai yi talatin wani ya shekara arba'in da iyayen shi kai wani sai ya yi hamsin sittin iyayen shi na rayu wasu ma sama da haka amma ka riske su kuma har ku ƙare rayuwarku da kai da su amma kuma ba kai musu wato biyayyar da za su nuna sun yarda da kai har saboda wannan yardan da suka yi da kai Allah ya gafarta maka ya shigar da kai aljanna ba zalla ya ce mala'ikar ya ce duk wanda ya shiga wuta a hali ya riski iyaye shi to Allah ya ƙara yin nisa da shi a cikin wutar ta yadda ba za a tana da shi ba shine fa adkhalan nar aw da dakhalan nara. ya shiga wuta kuma ya riski iyaye shi to me amfani iyaye shi bai riska iyaye na daga cikin garkuwa mafiya ƙarfi da suke yi wa mutum katanga daga shiga wuta to amma kai ka riske su kuma ka shiga wuta ka shi ne sai jibril ya ce fa abadahu Allah Allah ya sa ya ƙara nisa a cikin wutar kuma wuta gwargwado yadda kake ƙara zurfi gwargwado yadda azaba da bala'i ke karuwa kuma gwargwado yadda ba ka da chance na fita waɗannan su ne khalidi na hake na. sai ya ce wa manzo Allah qul amin wannan addu'a ba na wasa ka ce amin fa qultu amin manzo Allah yake sai na ce amin to na ga wanda zai shakka karɓar addu'an nan mala'ika jibrilu shugaban mala'iku yayi addu'a muhammadu rasulullah shugaban halittu ya yi amin kuma waye zai karɓa addu'ar Allah magana ya ƙari zama da wani da kyau ko misali ne ka samu wannan mataimakin shugaban ƙasar nan na biyu na ƙasar nan naku an na biyu dai ni nace ni ba ce ku shari ba mataimakin shugaban ƙasa na biyu ya ce ya ba ka wani appointment sai ya kai wajen shi mai takwas a kwance din nan sai ya buga maka kana shakka ka samu aikin to wannan a duniya ma fa kenan ba to ka gane addu'a nan yana da kai to na biyu daga cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala ya muhammad sai annabi yace ya muhammad man adraka shahr malaika yace ya muhammad man adraka shahr ramadan muhammad shahid kenan duk wanda aka yi watan ramadan da shi yana samata amma kuma aka fita wannan watan sai ya mutu falam yughfar lahu amma kuma a cikin wannan watan ba a gafarta mishi ba fa udkhila nara shi ma ya kai kanshi har ya shiga wuta shi ma fa abada wallahu Allah ya kare yin nisa da shi a cikin wutar kada Allah ya kawo ran da zai fita shine ma'ana addu'a yace min kul amin kace amin akan wannan ma manzo Allah ya ce fa qultu amin sai na ce amin jama'a kun ji fa ƙala da ukunsu shine man bukirtu indahu ya manzan Allah abu na uku duk wanda aka ambace ka yanzu Allah yake ba da labari yanzu da kanshi yace wa man bukirtu indahu falam yusalli alayya ko kuma kace wa man bukirta indahu idan jibril yake gaya mishi falam yusalli alayya da aka sai ka gyara wasalin da yayi anan wanda ya aka ambaci sunanka a gaban shi amma bai maka salati ba aka faɗi sunanka Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ki maka salati fa ma ta fada kalan nara sai shi ma ya mutu ya shiga wuta fa ba'ada Allah Allah ya kare nisa da shi a cikin wuta saboda baka san darajar manzon Allah ba jama'a ga wannan ke ko wannan shine abin da ake son ka sani na muhimmancin manzon Allah ba ka zo kai ta mutane su hutun banza akan takalmin shi ya fi kowa ba amma a faɗi sunan shi ba ka mishi salati na ba ta fahimta wuta za ka shiga Allah ya kyauta kul amin aka ce ka ce amin manzo Allah sai na ce amin imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mudawul kadir hadisi ne da malamai suka tabbatar da ingancin shi kamar da malam albani kawo a cikin fahimtar tarbi to kaji wannan hadisin yana da cikin hadisin da ya kamata kowa wallahi ya dawo cikin hayyacin shi ya gane cewa watan nan watan ya zage ne ka zage kada wata rana ko wani rana ya wayi gari a yi dare a ce ba kai wani aiki da kake jin cewa in Allah ya da yau ka ɗan ɗaukarta ba to gare nan dai saura kwana biyar Allah ya sa mu zama lafiya ya ci gaba da kawo wasu hadisi masu fa'ida na so in karanta mana su amma saboda yanayin abin da muka yi shara, sai lokaci da ya zo insha Allah babu da ya zo bayan wannan yace Ramadan shanu tauba wa ghufran sai ƙara ta Ramadan fa watan tauba ne da samun gafara da aka yi kokari ka zama daga cikin wannan da za a gafartawa daga cikin wannan za su ainihin wato samu tuba daga Allah Allah ka gafarta mana Allah ka mana aikin tuba baji ya gaba da malami ya kawo bayan wannan sai ce ramadan shahru du'a wata ramadan to wata a yawaita addu'a ne da aka kai ta roƙon bukatunka duniya da lahira bayan ya ce ya ba riyal khairi aqbil ya kai mai san alkhairi to kai ma lokacin yin alkhairi ne yanzu da yi kokari ka ga ka gabato kana gaba da gaba gaba waɗanda suke aikin alkhairi idan na ce mu yanzu mu tambaye kanmu tambaya ba wai wanda sai ka buɗe baki ka ba da jawabi ba kana ganin kayi wasu ayyukan alkhairi a watan nan idan eh tambaye kanka da ni da ne kai Waye amfana da kai wa ka amfana me ka bada wato ga lahiranka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin me kai buta kake yawa masallaci ko ko iftar kai wa masu azumi ko ko wani taimako kai ko marasa lafiya ka je ka gayar ko iyayenka ka kyauta kyautata musu a cikin wannan watan ko iyalanka suka samu sauki na rayuwa da tausayi da kula a wannan watan me kai ask yourself tambaye kanka kuma ka ba kanka amsa in ma baka ba ta ba dai amsa dai na nan dole yes ko ka bada ko kuma <laughs> amsa yana ne waya ba zai sharri access sai kuma opposite wato kishiya kai kuma wanda dama sharri kake da ko da yaushe to a wannan watan ka kame gaba daya kakka kuskura sharrin ka ya cutar da wani a wannan watan to shi ma da safety yau safiyar 24 ga watan ramadan tambaye kanka ba wani wanda ya cutu da kai tunda aka shiga watan ba wani wanda ka zalunta kai ma'aikaci ne kai mai sana'a ne kai ɗan kasuwa ne baka kunta kawo al'umman manzan Allah ba kai musu tsadan kaya na bukata da za su sarrafa rayuwarsu su yi wa Allah ibada azumin nan yaya ka dora musu kuɗin sukari kai ne kake supply ɗin sukari a jihar ko a karamar hukumar ku sai dai a ta buga maka waya ana baka labari kana cewa mai kasuwar ke cewa yau to a kulla bayan awa biyu an ce alhaji fa kowa na nema sai da cewa to a dora dubu kaza a dora kuɗi kaza a fitar a ya yaya ka kunta wa al'umma kai mai attendant kake da kake tura wa mutane mai a gidan mai mutane nawa ka cuta ya ce ka samun man dubu kaza kafin ya kai sai ka kashe kace ai ya kai ka rage musu kuɗin shi ko kai manajan gidan man tun kafin a zo a fara ka kasa aka mummurɗe shi duk waɗannan ba su ne sharrin ba to an ce kada ka yi su a wannan watan ka yi ko baka yi ba tambayi kanka ma'aikaci ne kai a ma'aikata ko a ƙarƙashin gwamnati ka je ka yi wa wani zagon ƙasa an rage mishi matsayi ko an kore shi a cikin watan ramadan wani an ba da palliative an ce a rabawa bayan allah kai ka karkatar da shi zuwa store ɗinka an canza musu buwan kai kasuwa an siyar a cikin ramadan gama da ana yin wannan a ƙasar nan namu ko ba a yi kai jami'in tsaro ne Tana ba da tsaro a al'umma kai ɗan sanda ne mutane nawa ka cutar a cikin wata ka tsaye da su a kan hanya kai ka karɓi cin hanci a hannunsu kai shugaban makaranta wani da wani da suka isa a yi wa promotion ka hana su duka waɗannan su ne shari'a to ka tambaye kanka mutane nawa ka cuta to wallahi baka kame daga shari ba abinda zai biyo baya shine sai za ka raina kanka Allah ka tsare ni za Allah sallallahu alaihi wasallam Ya yi mana wannan nuna kamar yadda aka ce da alkhairi yayi kai kuma mai shari ce kada kai Allah ya kyauta daga nan sai ma ya kawo wani fasili yake ta'jilul futuri wa ta'khirus suhur a cikin ramadan ana sa gaggauta buɗe baki a dinkirta sahur wannan duk mun ishara akan su ko to ya kawo masa babi na musamman sai ya zo al'ashirul awakhiru min ramadan kwanaki goma nan masu tsada a watan ramadan nan ma ya kawo hadisan a sai da aisha da irin yadda manzo Allah ke kara kaimi da nasihohi da kuma in so samu ne ka gabatar da ibadar itikafi ka tsallake ka wuce kai umara ka je ka zauni masallacin makka ko madina ko kudu ka yi wa Allah bauta ka dukufa bautar Allah kaɗai ba kuma kana can kai ta kosti wa mutane ba to jama'a ga mu za mu sha ruwan zamzam <laughs> to me nan <laughs> Allah ya kyauta kai wato shetan ya iya bata wa mutane aiki hmm. bayan nan sai kawo batu game da lailatul qadr menene ayi da suka zo na bayyana falalan wannan dare hadisan manzon Allah da na ya nuna muhimmancin wannan dare da irin kwaɗaitar wanda yawa al'umma da nasihohi daga bakin malumma daban-daban game da yaya ya kamata mutum ya ribaci wannan dare kai ya ma ake kirja dan daren da yi wasu batutuwa akan haka ya kawo sai ya zo kuma inda ya ce tafsiru shirafi ne fi ramadan Ɗaure shekaru da ake yi da kulle su a wata ramadan menene fa'idan da ake son ka ci moriyan shi sakamakon ɗaure su da aka ko ku kana daga cikin waɗanda shaidan ya riga ya graduation ɗinku ko ba shi za ka yi aiki a madadin shi ina fata an gani sannan sai yazo wani babu a dau zakati wa bazlul as-sadaqa da zakka da ainihin wato yada sadaka ka yawaita kyauta a cikin watan ramadan idan Allah ya yi nisabin dukiyarka yana fadawa ne cikin watan ramadan to madalla ka fitar da wannan zakka saboda za ka samu ƙarin fa'ida in kuma ba cikin watan yake kai tabi ba to ka yawaita sadaka ka yawaita sadaka a cikin watan manzo Allah baya wasa da yin sadaka a watan Ramadan Ibn Abbas Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ya fi kowa kyauta in kana son ka ga kuma kyautan shi ka bar a shiga watan Ramadan yana kyauta fiye da iska ka duba kwatance ma iska wannan jama'a annabi na yin kyauta fiye da iska in an shiga watan Ramadan to kai kuma sai ka kwatanta an gane ko daga nan sai yake kutura ku kauli zuri wal amali hadarin mutum ya rinka magana magana zur ƙarya kenan ko kuma ka rinka yin aiki da ƙarya a cikin wata rawa ya kawo wannan bayani na yi bayani masu fa'ida sai ya zo inda ya ce aljannatu darul mustaqim jama'a duk abin da muke nema din nan dai mu yi menene mu shiga aljanna to aljanna gidan masu takawa ne yawwa su wane ne za su shiga aljanna Ne ke cikin aljanna duk sai ma ya kawo anan dan ka kara zabura ka kwadaitu zuwa ga neman samun aljanna to kar kuma ka kankance, ka tuna kuma akwai wuta sai ce annaru daru sujja ita kuwa wuta to gida ne na yin fajirai matsiyata marasa kirki to su kuma gidansu wuta ne da haka idan baka zama cikin waɗancan ba to kaga automatically kana cikin waɗannan ne tunda ba na wasu ko ɗan tozon da rafi za a sallame su su je ɗayan biyun da ƙarshe ka fahimta so ba wanda za a kare shi wato shine third view babu imma fariqun ne fil janna wa fariqun fis sa'ir Allah ka tsare mu daga shiga wuta daga nan sai malamin zai ce asiyam wa ta'zimu Allah ta'ala azumi da kuma girmama Allah madaukaki wato azumi da yadda an yi wato ake son ka girmama Allah menene alaƙan da ke tsakani ya kawo hadisan da Allah madaukakin sarki a cikin hadisi kudusi yake cewa azumi na wani duk aikin ɗan adam na bar mai kayansa amma azumi na wani kuma ni zan yi sakayya saboda ɗan adam ya bar cin shi da shan shi duk saboda ni kaga akwai girmama Allah a cikin ibada Allah ma ya wasu bayanai ya zo babu na gaba ya ce alwajibu fi fitani shahar to ga inda za mu tashi karatu abin da yake wajibi idan azumin idan watan ya taho karshe karshe ma'ana za ka kare watan me yake wajibi a kanka ka ba kulawa kowa ya ga wajen shafi na 168 nan ne inda za mu ci gaba da karatu insha Allah malam yace laqad kanat ayyamu hadha ash-shahr karim ma'mura bis zikiri wa dhikri wa tilawati al-Qur'an Allah cikin lutufinsa ya kaddari waɗannan kwanuka da suka gabata na wannan wata an raya kwanakin da yawaita azumi a cikinsu haka ne ko ba haka bane da ambatar Allah da tilawan alkur'ani duk shi ne aikin da aka yi ta yi Allah ya sa muna cikin waɗanda suke wannan aiki walayalini darerakin watan kuwa munira mudi'a bis salati wal qiyam mun haskaka daren waɗannan kwanuka mun ainihin wato sun haskaku sun yi haske da tashi da muke ta yi muna sallah muna ta kiyamun laimi. haka ne ko ba ka ba shi ma Allah ya karba mana waɗanda muka yi da sanya mu daga cikin waɗannan bayi da suka aiki sai ma da yake to laqad madat tilkan ayyam al waɗannan yini masu haske su riga sun yi gaba yanzu kwanaki ashirin da hudu nan dan girma Allah ya za a kai ribasin din su sun tafi zama an gano wannan da ke ko wanta tilkan layaliyar durar waɗannan dare raki waɗanda sun fi wato a ne wannan abin zinarin nan da ake fitarwa daga cikin ruwa da ake ce musu allulu an fahimta ko shine durar yadda suke wannan shanin nan to dare na kira ramadan kamar haka suke to dare da kin sun tafi sun kare waɗanda suka yi tarawihin su sun yi waɗanda suka yi hashin su sun yi waɗanda suka yi ta kiyamun layi sun yi to dare da kin da sun tafi sun kare sai ma da yake wa ka anna ma hiya sa'atun min naha Allahu akbar kai ka ce kiftawan ido ne dan Allah jama'a yaushe ake cewa za a fara Ramadan yaushe ake cewa azumi daya yau mun yi biyu gobe za mu yi uku yau sai gashi ashirin da hudu muna safiye shi ne kamar sa'a guda ce ta yi kamar kiftawa ido fa nas'alullaha an yukhlifa hau an yakhlifa alaina ma za min hadhihi baraka fi ma baqiya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya maye mana gurbin abin da ya gabata cikin albarka na ɗan wanda ya rage mana wa an yatimma lana shahrana al-karima bir rahma wal maghfira Allah muna roƙonka ka sa mu cikace wannan watan da ainihin wato jin kai da gafara wal itqi minan nar Allah ka sa wato mu karasa wannan wata ta hanyar samun ƴantuwa daga wuta wa an yu'idahu alaina a'waman adida Allah ya kaddaro mana mu rayu shekaru masu yawa nan gaba domin mu ƙara da wasu watan Ramadan ونحن نتمتع باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ya zama muna cikin waɗanda suke rayuwa cikin sauƙi da imani da ainihin wato a salama da musulunci da Allah to masu bibiya daga nesa yana ɗan ƙara haska musu da nefa ne suka ɗauke wuta an fahimta ko wal islam kuma Allah ya sa a cikin musulunci da zamu waɗannan inna Allah kara'a li ibadihi fi kitabi hadha shari ibadatin jalila malam yake to in ma masu albarka ku sani idan watan nan ya gabato karshe karshe to Allah kuma ya ƙara shar'anta wasu ibadoji masu muhimmanci masu daraja yuzdadu biha imanuna a imanuhum وتقر وتقر يزداد بها إيمانهم وتقربهم إلى ربهم والذي قاروا ما في عبادة أزمي إيماني sannan ya ƙara kusantar da su zuwa ga Ubangijinsu wa takmula biha ibadatihim da shi za mu cika ta ibada mu insha Allah wa tatimmu biha ni'ma sai mu sami cikan ni'ima wanda mu zai yi a kanmu wa min ahammiha to daga cikin waɗannan ibadoji mafi muhimmanci da ake yi a ƙarshen wata shi ma da yake zakatul fitri shi ne zakar kono tun jin da za mu je والتكبير عند إكمال عدة الصيام sai kuma wasu ambatan Allah da ake son a yi na bari, domin ya nuna cewa yanzu fa watan ya kare gaba daya jama'a gane wannan da ke ko wa salatul idi sai kuma sallar idi waɗannan ibadoji guda uku to da su ake raka watan ramadan da zaran an taho bakin boda kenan ko kafin a tsallake to shikenan sai a fara fitar da zakka zakatul fitr a fara kabarbari ana Allahu akbar Allahu akbar ne zai biyo ba kenan da safa kawai sai a je a yi sallar ne. to shine malam zai fara mana bayani game da zakatul fitr malam yake أما زكاة الفطر نعم معنى يتي إيه؟ أما زكاة الفطر ثم زي بقوا باشي فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صاعا من طعام جماعه قوه ya وان wannan zakka zakka da ba mushi ke kira da zakkar kuno ko zakkar fidda kai kwarai da gaske yadda ka ji wannan bahaushe ya kira da ta da fiddakai to fiddakan ne dan daga cikin hikimar kamar da za ka zo ka ji so ake abubuwa da ba a rasawa da ka aikata cikin ramadan wanda za su gurɓata maka azumin azumin ya taho ba ba tsafta sosai to zakar da shi za ka wanke azumin kai polish sai azumin ya tafi tsaf sai ya kyau to ne ka fidda kanka daga waɗannan zunuban laifukan da da sai a kama ka da su ta ji amfanin zakar an gano wannan da ko tare da a shari'a shari'a na kiran wannan zakar zakatul fitr fitr kuma daga shan ruwa wato an gama azumin nauyi din nan za a sha ruwa to ka ba da zaka to kalmar zaka kuma dama kamar ta kai ne an fahimta ko tsarkake kai kuzmin amwalihim sadaka tutahhiruhum biha wa tuzakkihim to tsarkake kai shine ma'anar zakka to ka tsarkake kanka an fahimta ko to annabi ya farlanta ga mai azumi ya ba da sa'i guda a madadin kansa haka abin da yake kan kowa ke kowa zai fidda sa'i guda menene sa'i guda shine ma'aunin nan da ake kira muddunabi idan mutum ya ɗibo su sau hudu to shi yake yin daidai da sa'i guda Muddunnabi kuwa ba wai wani ma'auni ne ake da shi exact wanda shi ne asali ba da mutum zai fara tunanin cewa to wannan mudin na gidan annabi ne shi ma ya fi kowa ko yawwa tun da hannun annabi ya taɓa a'a kawai za a nemi matsakaicin mutum ne a cikin ku ba wanda yake babban cancan ba mai fadin gabobin jiki ba kuma ɗan tsukacce ba wanda yake da ƙaramin jiki a matsakaici sai ya ci ko tafin hannun shi guda biyu haka da nau'in kayan abincin da za mu zo mu ambata to wannan cikin gudan shine ake cewa muddin nabi daya an fahimta ko wa an samu masu gwangwa da makera da har da yan badutu ko a makera din da ko yawa sai suka auna a cikin wani mazubi sai suka yi wani kofi karami wanda ake ganin zai wakilci cikin hannun matsakaicin mutum to ne wanda kaga ake saida muku a cikin unguwanni ana cewa mujunnabi yawan gane wannan da kyau ko wasu a ɗan masu fenti wasu a ɗan yi kaza to akwai kuma wanda sai suka mai da ƙananan nan guda biyu a matsayin zai cika shi guda ɗaya to wannan shi ne rabin tsari to idan aka cika kuma guda kuɗin shi shi ne sa'i guda shi ne babbar an gane wannan da kyau ko to za mu zo dai mu ƙara bayani to sa'in nan shi ne kowane mutum zai bada a madadin kansa min fa'amin abu na biyu kenan sa'in kuma ya zama na abinci ne ba wai za ka ibo sa'i na ruwa ba a ta'am eh ta san zai da cewa <laughs> tun da ana wahalar ruwa bari shi ba da ruwa a ruwa da yi ba ko ka ibo ƙasa cewa ai tun da wani zai yi gini bari su yi ba mai ƙasa ta yi guda kai na min ne ne fa'amin abinci to daga cikin nau'in abinci ake ba da wannan fiddakan sannan biyar da ka kai ga wadata ba za ka ciko mana shi da kuɗi ba ya ce ga shi. min malin a ba ce min malin ba min fa'ani ana fahimta ko fasis sahihaini to ga inda hadisin ya zo a cikin bukhari da muslim an abdullahi bin umar daga sahabi abdullahi bin umar Allah ya kara mishi yadda qala yace فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر من ذا الله كرا لأنتم الله سبك عجريش يا فرلنتا واتو أرنك بعد ذكر كونو كو ذكر فدقي أن قال هم ذكركو كو ونمتن آية يفتر دسائي بدا ننوء ددينو أو صاعا من شعير ko kuma sa'i guda na ainihin wato nau'in abinci na alkama shine sha'ir alal abdi wal hurri kuma mutum ko ɗa ne shi zai fidda wannan zakar ko bawa ne za a fidda mashi wannan zakar wa zakari wal unsa namiji ne zai fitar mace ce ita ma za ta fitar wa sariri wal kabiri yaro ne karami masu azumi rabi rabin ko? duk za ka fitar da kai babba da kake mutu dariya su kuma da gaske azumin suke yi har za su ta lissafi da aka yau azumin shi uku da rabi yawa gobe zai cika hudun joni kenan ba to da kai babban da kasancewa tarbiyyar shi ake yi da shi da bai ma fahimta ba to duka kuwa za a fitar on his behalf minal na, to sharadi na karshe kenan ma damar musulmi ne amma wanda ba musulmi ba wa a fitar shi. ma'ana kana da wasu yara wanda suke aiki a ƙarƙashin ka amma ba musulmai ba ne to ba za a fitar musu ba ko Allah kyauta mutum na da mata wadda ba musulma ba ko ko jama'a Allah kyauta mana yawwa Allah kyauta <laughs> duk da halal ne amma Allah kyauta yawwa <laughs> to wannan matan ba za a fidda mata ba an gane ko da ko ta taya ka azumin eh a sa ko wata mata da rajula bayani wai ita kirista ce mijin musulmi da aka fi ta ce za ta taya shi azumin shi da yake yi ba ya gani dan wannan ta musulun da mana wani daga fi wani muhammad to allah ya kyauta ba an dace ya ce ta kusan shekawa na gira. saboda ta wahala shi ne aka ce da kai da kyar ta su kamar sau uku haka <laughs> sun sha biyu ta fara ganin jiri saboda ba ta san mai musulmai ke ba shi ne da kanta aka ce ta jinjira wa musulmai da da ta kasa kaiwa ta tsararren musulmai na kokari ka ga mutum da azumi kuma ya saboda shi kamar ya ci abinci to ranar da ta taba ta bata zai ji da kyau to ko da tana yana da irin wannan matar to ba zai fitar mata ba ba musulma ba ce an gane ne sakon ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da Umar yace wa amara biha kuma annabi ya yi umarni cewa a fidda wannan zakkan qabla khurujin nas ila salat kafin mutane su tafi sallah mana a kai wanne wanda ya cancanta ba to wannan shine duration na lokacin da ake fidda zakkan in aka riga aka je sallah aka dawo to ko ka fitar da shi yanzu to bai karfi wannan suna na zakatul fitr na asali ba ko da za ka samu lada to ba ladan wannan za ka samu ba ina fatan jama'a gani to duk wanda zai fi kamar da shi ma za mu zo mu ji shine tabbatar ya fitar kafin a tafi sallah to daga yaushe ake farawa duk za mu zo mu ji bayani insha Allah wa fi sahihaini wani hadisi kamar yadda kuka ji hadisi ne bukhari da muslim har ila yau malai kara kawo wani hadisi daga bukhari ne da muslim din ba, an abi sa'id bin khudri daga tare abu sa'id bin khudri Allah ya kara mishi yadda kana yake kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmal fitri sa'an min ta'am mu su sahabbai kenan ji abu sa'id mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum ɗaya sa'i guda na abinci kaga shi ma sai ce na abinci yake fiddawa a matsayin wannan zakatul fitr ne wa kana ta'amana kaji bai da suke karatu ko yace to abincin mu a wannan zamanin ash-sha'iyu alkama ne da ka mutum ka bashi alkama to zai sarrafa abinci ya ci abinci wa zabibu da ainihin wato inabi an fahimta ko abincin mu kenan da haka in ka auno inabi sai guda ka ba mutum abinci ka ba shi wal aqtu da kuma ainihin wato cikui ana fahimta ko sai ce wa tamru da kuma dabini, waɗannan su ne abin da muke shi a zamanin annabi da haka duk wanda ka ba shi ka ba shi abinci shi yasa wani ga wani malami ina jin ɗazu na nan ne wani ke karantawa yace waɗannan nau'ukan abincin da aka ambata su ne kayan abinci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi idan akwai wuraren da a yanzu ba su ɗauke su a matsayin abinci ba to ba su za a fitar ba wanda su suka ɗauka abinci to shi ne za su fitar a wajen da aka yi kamar nunin ne yanzu haka ka ɗauko mutum da jino tsakanin da Allah abinci ka bashi ko kayan marmari kayan marmari ka bashi bai ɗauka abinci ka bashi ba ko kuka yi da to da haka sai ka zuwa me nau'in abincin da kuma kuke ci to shi ne sai a fitar da tsari guda ɗin shi ka ji inda addinin musulunci yake wato da fahimta ake aiki kenan shi yasa manzo Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan faqihu fiqihu in ba ka da fikiu sai ka ce dole ne sai wanda za a fita to ba fiqihu jama'a ga wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace hadisi na uku da malam ya kawo wanda akai za mu tsaya saboda lokaci yace wa ali wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas shi ma radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu da shi ma yake faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzo Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi ya farlanta fidda zakkar kono dan tuhratan lis kun ga magana da muke dan ya tsarkake ne azumi to haka ce ya tsarkake kaga akwai dauka kenan to daukan nan kuma abubuwa da yawa sun bata mana azumin mu yanzu waye zai zai lamunce wa kanshi cewa ni tun da aka fara azumi ban ga wani tsaraki da bai halaka gare ni ba har kowa ya girgiza kai <laughs> ko ka ce ba kai wani zance da bai kamata ba ko cikin fushi ko cikin raha ko cikin sakaci ko cikin gafala waye zai ba da garantin wannan to waye kuma zai ce bai yi sakaci an tabbata da sallah a cikin kwanakin ramadan din nan lokacin shi ba shi a masallaci ba liman ya zo ya yi kabar duka har yau da kai ake yi a bayan liman waye hada sai dai rahaman Allah ba wallahi sai rahaman Allah da ka mutum ya daina jin cewa shi bai da matsala tsakanin shi a ina inda za a maka bincike za ta sha mamaki to Allah zai cika mana ne ya zo ya mana rufin ajiyar bai eh, kware daga gaske ba haka wala ba inda za ka yi. an fahimta sannan waye zai ce yana da garanti ɗari bisa ɗari bai yi wa wani laifi ba kowane iri ya ce kai ka tabbata daga ran farko har zuwa yanzu ba wanda ka ɓata wa ba wanda ka yi wa laifi haka duk babu to waɗannan abubuwan kuma ko duk suna gurɓata arziki duka kai har ma da ƙari da Allah zai amfani da waɗannan ya duba azumi ba azumi wanda zai kama ko mun fahimta to sai manzon Allah ya ce a fidda wannan zakkan dan ya tsarkake ka daga waɗannan abubuwa shine kamar ka zuba bakin mai ne da ƙasa da kwaɗi a jikinka sai aka baka soso da sabulu da ruwa aka ce ka wanke shi an taimake ka ko ba a taimake ka ba da aka kai tunanin wannan zakan da aka ce gaba da ba wai a wani abin a zo a gani za ka yi ba don wani gani yake shi ya burge in ya bada ba ka burge taimako kama aka yi da aka ce ka bada kan ma ka bada mana ko kuma yanka ka san an zo wajen mutum ya bada abin da yake dukiya to nan ne shaitan kuma yake ƙara yi wa mutum tarakumi a shaifanu ya idu kumul fakra za ka zo ka ji bayanin da za mu yi da ƙarshe yanzu kowa yanzu na ka ce ba da wani biya sai wani yanzu gani shi shi na yanzu ba da shi yake ba haka shi ba zai ba da ba an fahimci wani da kyau ko Allah ya kyauta to in ka ba da ka ji ka tsarkake kanka ne daga ni sai manzo Allah ya ce a lada ba ba ce nina lagawi kun ga maganar da muka yi daga lagawu shine maganganu da suke yasassu da karkafai warrafa da abubuwa na ɗanyen wato farfasa da ka rinka yi ko dai da baki ka faɗa ko da ido ka kalla ko da yanayin jikinka sannan abu na gaba wasu umatan lil masaki sai kuma Allah ya kaddari zai zan sanadin da talakawa su kuma za su samu abin da za su ci ranar sallah don wani na nan ba bai san ya Allah zai yi shi ba to kai tun an ce ka fitar kai dole ka nemo mai ci yayi dan in ka fitar kuma ba ka ba kowa mai kai har yanzu ba ka yi ba da aka dole ka nemo mai ci shi mai yana nan zaune yana jiran ta Allah sai Allah ya kawo mushi kawai to ga hikima guda biyu zai tsarkake ka daga waɗancan laifukan sannan zai zama sanadin stock da wani zai samu abinci shi ina fatan jama'a gani faman addaha qabla salah da hiya zakatun maqbula da aka duk wanda ya bada wannan zakar kafin a dawo sallar idi ko kafin aje to shi ya ba da zakkan da ake son a bada ne dauke da wannan ladan an fahimta ko wa man addaha ba'da sala wanda koye wa kanshi jinkiri bai bayar ba sai da aka sauko sallah sai ce a kai wa hajjiya wacce ko a kai wa malam wani fa hiya sadaqatun min sadaka. wannan zakkan da ka bada bai da bambanci da irin sadaka da ake bada na kuni da gyada da da da kosai da mashe da mata a kashen mota din nan bai da bambanci duk <laughs> sadakar da ka bada kenan Allah kyauta kaga kai wa kanka asara da haka wannan zakkar kai bai tsarkake ka ba amma dai ka bada sadaka sai eh, za a baka ladan sadakan ka jama'a kun ji waɗannan su ne nasoshi da suka zo game da wannan zakka wanda za mu bayani a kansu batu da zai biyo bayan su kuma sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ne wa fatan alkhairi da wanda muke cewa su kana Allah kuma na na na na haka haka a nan wannan ya ta kai ne ga waɗanda suke waje har da iyalin ka gida da suke na gane kun fahimci kan bayan ma'ana cewa da aka yi in ka cire iyalin kama kana da wannan ladan ko kuwa sai wanda baka da alaka da su ya haɗa har da su ina fata in fact su ne nasu ma yake a matakin farko saboda su a matsayin haƙƙi ne akan ka kaci da su to za ka ci da su kuma ka samu wannan ladar to idan Allah ya sa kana da ƙarin arziki da ya wadaci na iyalanka to bayan ka wadatar da su sai kuma ka fito waje amma ba ka da arzikin da su kansu suka wadata to kada ka zo masallaci ka fara yi in ka je gida kuma sai ka ce to a na ba tun kun ta samalin da ake a ah, wancan sadaka da kama da ba duba ina fata fahimta so mu gane wannan su ne a matakin farko wanda dole ka kula da su saboda haƙƙi ne na nasu a kanka to sannan in ka samu rara to sai ka fita waje mun ce da abin yake na na wa kan kula amin wa ya ku na na na iya fara ragewa tun yanzu haka ina zan fita da su ɗaya ne Na gane. Wasu fara yake goma yanzu har zuwa lokaci eh amma wannan na da cikin abin da zai biyo bayan karatu ai yanzu ba ga ma mun fara bayanin da ba kawai na soshin muka ji ne ina fata ta gane amma za mu zo mu fara jin su me ake bukata an gane ko kuma me ake fahimta cikin waɗannan za mu zo mu ji wanda yake da mutane adadi masu yawa amma abin da zai fitar bai kai adadin su ba ya za a yi sun za mu zuwa dan yi hakuri insha Allah na wala kana magana to alhamdulillah na wala ba ka rana ina son mai kudi kamar yanzu ya tsiri na amma shi yana da wanda ya tsiri ba shi kuma ba yana fitar da shi na gane ma a ce baya eh yana yi wa ba su ne ya tsira kudin ya kula musu da shi ko kuma bayyana ruwa to wannan shi ma za mu zo kan matsala na san dama zakan kono yana fidda matsaloli da yawa amma kamar da muka fara ishara in ba abinci ba to ba a fitarwa daga wani abu an fahimta ko to wanda kake son ka ba za mu zo mu ji su wane ne ma ya fi cancanta ka ba za mu ji yadda aka yi rankin din ga waɗanda suke a matakin farko sannan sai suwa ne sannan sai suwa ne sannan wata matsala da muhimmanci ya ma halatta kana zaune a gari amma ka ba da zarukan a wani gari sai da wani muke wannan magana shi ya halatta a garin da kake ka fitar da zakan a garin amma kuma sai ka ɗauka kake a kai wa wasu a wani garin ya halatta za mu ji maganganun da malamai da kai amma a taƙaice idan ta kama za mu zo mu ji a shin wanda misali a wani garin yake yana da bukata kuma za ka aini wato bashi kana iya sai da saidawa kamar yadda kake ka tura mai da kudin da kuɗi na da saukin turawa ko dan ka sa abincin a hanya wala Allah har ai dawo sallar har ba a bayan hawan doke bai kai ba to za a iya samun jide to za mu zo mu je halaskin haka ko rashin halasci insha Allah a yau din eh tun da ba shi na yi lissafin kwanakin ka eh 27 ne ai mun riga mun fada kuma 27 zai daidai da ba a fara badawan ba ma eh kun ma an fara bada wa bari to ba dai makara ba insha Allah a fara shirin da aka yi da a lokacin na kai na wata biyu ne ya so ake hana na kuma ba muna da cikin to wannan yana magana game da wajen sau gaskiya bayan yanzu ne muhalli shi ba amma za mu zo mu bayani wannan maganar da ake cewa wai zamanin annaba, ko zamanin sahabbai an da wai kayan su da lalacewa daga nan ko wannan su ta ci daga nan amma wannan inganta magana ma su na bukata a tabbatar na gaskiya magana ma da inganta ba gaskiya cewa wai saboda sallan duka duka kwana duke a sallan ne kuma goben juna duke yi ne to kawai zakewa ne gaskiya zakewa ne ba daidai ba gaskiya bane wannan magana amma dai ana sa a hada sau a toshe kafa ce a tsayu irin yadda annabi ya sifanta cewa mala'iku na tsayawa a ainihin wato sama kamar yadda Allah ma ya sifanta cewa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa to ana fa ai sau bare da gaske ke kyau za mu bayani yadda ake so insha Allah illa ma ba in ka a yi ma ba ya kai na karshe wannan kuma sai ne ko mutum ya so ya hada a diddige ne kawai ake hadewa sai ya kafan ya tafi a tsaye ma'ana ka haɗo diddigar ka daga diddigar ɗan uwan ka kafa ya tafa a cikin ai shi ne kuskuren da yake ishara za mu gyaran shi a insha Allah na wala wata eh, in babu ba hali na fujawa shi ma za mu zo mu gyara duk za mu zo mu Allah dai yana eh jama'a sai Allah ya kai mu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi